kamar ya me ya faru kai baka san abin da ya faru ba kar ka dauke mu ba mu san abin da muke ba kar ka dauke mu ba mu da ilimi duk abin da ake muna kallon kowa kuma muna kallon komai suna ba zama na zoyi ba kai zaka ce in zauna baka san mutunci ba baka san masu son ka ba baka san wanda suka yi maka rana a rayuwa ba yaushe idan ka ya bude har ka san ma menene al'umma kai zaka tsara mana rayuwa ko mu za mu tsara ma kai nagartacce ne ta nake ɗauko kama makai kana jari bola shekara ta takwas ina yin gwamna duk wani abu da aka yi a cikin garin nan kare ne namu ne aka ɗora daga inda muka tsaya excellency kar ka shiga hurumin ubangiji ah! ah! a a ah! gaya min rayuwa gaya min rayuwa sai ka gaya min rayuwa na ce da gani